to yan uwa saboda lokaci ba zan iya sauka ba sai na mika sakon nasiha ta ga malam Idris dutsen shi malam Idris dutsen shi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka sani cewa fa أعوذ billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لسان يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا الجمعة قوم كوشا ga watan jimadal ula hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara biyar, wanda ya daidai da 24 ga watan goma sha 11 miladiyar haihuwar annabi isa ibn maryama in sahha 2023 gama wannan masallaci mai tarin albarka masallacinmu na juma'a da ke nan yan shanu a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a cikin wannan ƙasa mai albarka ta nigeria munasaba na haduwar yan kungiyar jama'atu izalatul bid'ati wa iqamatus sunnah kungiyar da almarhum Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ya assasa Allah ya gafarta masa babban malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya masa rahama iyayenmu na haihuwa Allah ya gafarta musu Allah ya tausaya musu jagoran mu shugaban majalisar malamai ta ƙasa da ƙasa fadilatu Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir dambun kifi ba haɗiyan yaro ba da mataimakinsa Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Gacikun da mataimakin malam Sheikh Sa'idu Hassan Jingir da shugaban kungiya Sheikh Abdul Nasir Abdul da daraktan agaji Alhaji Isa Waziri Muhammad Gombe da shugaban malamai na jihar Bauchi a Shek Salihu Suleiman Ningi muna addu'a Allah ƙara masa lafiya da kabinet nashi har zuwa rassa yan uwa al'ummar musulmi mun saurari wa'azi daga bakin iyayenmu malamai Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya sa mu ci gajiyar wannan aiki a duniya mu ci gajiyar sa a lahira aya ɗaya nake so Allah ramma zai karanta mana wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum mhm. wattaqullaha la'allakum turhamun Allah subhanahu wa ta'ala ce innamal mu'minuna ikhwa abin sani mu'minai yan uwan juna ne matukar imaninka na gaskiya ne nawa imanin na gaskiya ne to ni dan uwanka ne kai dan uwana ne Allah ce fa aslihu baina akhawaykum ku sulhunta tsakanin yan uwantakanku wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah la'allakum turhamuna tabbas Allah zai mana rahama Allah kai mana rahama Muhammad Hassan a cikin littafin sa al-ukhuwa ya kawo wasu abubuwa guda goma waɗanda suke raba kan al'ummar musulmi Allah ka raba mu da su amin duk wanda ya tsinci kansa cikin waɗannan abubuwan guda goma to ya shiga ɗaki ya tuhumi kansa yaya imaninsa yake wannan su ne mu a halin da muke ciki a yanzu abu na farko wanda ke warware ‘yan uwantakan ‘yan uwa shine su uzzanni mummunan zato duk wanda Allah ya jarrabe shi da mummunan zato to ya riga ya samu matsala a imaninsa يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله يجرى يا أيها الذين آمنوا يا كون دكوك إيماني إنما سيماني يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن كن يسنشي ما في يوا دكزاتو inna ba'da vanni isim. lalle sashen zato zunubi ne annabi muhammad yace iyyakum wadhann ka shedin ku na hane ku da yawan zato ka dinga wa dan uwanka mummunan zato wannan zaka raba yan uwantaka abu na biyu muhammad hassan yace aljiba cin naman mutane ka kama yi da mutane ga alkur'ani ya ce ولا يغتب بعضكم بعضا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب نعم. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان إيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون da ya tashi kawo abubuwan da suke raba ‘yan uwantaka bayan ya ambaci su uzzan na biya ambaci algiba na uku sai ya ce a sukhuriya izgilanci Allah ce ya ayyuhal lazina amanu ya kodin da kuka imani la yaskhar qaumun min qaumin sai ay yakunu khairan kar wasu mutane su ma wasu izgilanci akwai tsammanin waɗanda kuke ba izgilancin nan su fi ku alkhairi a wurin Allah an samu mutumin da ya anshi musulunci a gaban annabi Muhammad yayi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har annabi ya wafati sayyidina Abubakar ya anshi halifanci yayi zamani da sayyidina abubakar har wa wafati Allah ya tsawaita rayuwarsa sayyidina umar ya anshi halifanci a ƙarshen mulkin sayyidina umar wannan mutumin ya ji duk duniya ba abin da yake sha'awa illa ya sha giya wata rana ya sha giya aka zo aka gaya wa sayyidina umar ka san akwai labarin da yin an kawo maka ko da gaskiya ne kwakwalwarka ba za ta iya ɗauka ba hmm. mutumin nan gaban manzon Allah ya anshi musulunci duk ayoyin nan na haramcin giya a gabansa aka saukar da su amma aka wayi gari ba abin da yake sha'awa illa ya sha giya sai da ya ce su je su nemo shi aka nemo wannan bawan Allah sama da gasa ba a gan shi ba ko da ya tashi zuwa majalisar sayyidina Umar ya zo lokacin giya ta sake shi Sai da Umar bai masa hukunci ba tunda babu wani alama na maye a tare da shi aka kwana biyu mutumin nan ya ƙara shan giya aka zo aka gaya wa sayyidina Umar sayyidina Umar ya ce su nemo shi ba su samai ba ko da sayyidina Umar zai ƙara ganin sa ya ga mutumin nan lafiyar sa lau ba wani alamar maye a tare da shi sai da ya sha giya sau uku ana gaya wa sayyidina Umar sai tsagumi ya tashi ai yanzu hukunci ma sai an zaɓi waɗanda za a mawa ya za a kama mutum ya sha giya sau ɗaya sau biyu sau uku a ce ba za a masa hukunci ba sai sayyidina umar ya ce in dai halinsa ne allah zai tona asirinsa rana ita yau ranar juma'a sayyidina umar na kan mimbari yana hutuba sai ga mutumin nan ya sha giya ya mankas aka kama shi aka rike bayan an yi dadda sallah aka ce wa sayyidina umar gashi yau ya sha tunda waliyin Allah ya masa addu'a Allah ya tona asirinsa sayyidina umar ya sa aka zane shi bayan an zane shi an sake shi ya kalli sayyidina umar ya ce saboda ina musulunci kamun wannan wulakancin ya ce to an fita ya fita daga musulunci sayyidina Umar ya masa nasiha ya ja hankalinsa ya ce ba za a yi ba sai na Umar ya ce mun baka kwana uku mun bashi kwana nawa uku kafin kwana uku ya gudu shine sayyidina Umar dan Khattab yace yana majalisar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan aya ta suratu Ali Imran rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allah subhanahu wa ta'ala yace rabbana la tuzigh qulubana ya Allah karka karkatar da Ba da idan hadayi tana bayan ka shirya da mu wa habla na min ladunka rahma Allah kai mana baiwa domin rahma daga gare ka take inda ka antal wahab ya ku bayin Allah ku daina izgilanci ga wasu bayin Allah ku daina cin mutunci ga wasu bayin Allah kai sunnar ma da ake kafafa ake takama da ita inda Allah bai halicci kungiyar izalan ba wani ya isa sunnar na rantse muku da Allah mai sukar kungiyar izala in bacin zuwan izala da yanzu dan bori ne ka kalle da kyau zaka ga yana kama da yan bori bori haka abu na hudu Muhammad Hassani ya ce daga cikin abin da ke warware yan uwantaka alhasadu hasada duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da hasada to shikenan ya lalata imanin sa am yahsuduna an-nas ala ma atahum am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal-hikmata wa ataynahum mulkan 'azima Allah yace am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli yanzu kuna yi wa mutane hasada daga abin da Allah ya ba su daga falalarsa kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna jeji ba a miki kyaure sai dai mahaukacin kafinta ayyukan alkhairin wannan ƙungiya ba za su kidayi ba ita ta daga darajar ilimi da ilmantarwa a Najeriya ita ta koyar da tsabtace masallatai wurin ibada ita ta kawo yanda za a gina makarantu ita ta tabbatar da fidda zakka ita ta tabbatar da yan uwantaka ta musulunci kungiyar izala ta dawo da maganar zumunta kungiyar izala ta kawo haƙƙin makwabta kungiyar izala ita ta gyara siyasa kungiyar izala ita ta tabbatar da karatun hadisin annabi muhammad kai ayyukan izala ba za su kidayi ba karatun mata kungiyar izala ta zo da shi sa hijabi kungiyar izala ta kawo shi dan jalawando wando izala ta zo da shi ijiye gemu izala ta zo da shi tafsirin alqur'ani izala ta zo da shi mimbarin da ake kafafa a kansa kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ita ta zo da shi Muhammad Hassan yace abu na gaba al-mumara wal munakasha jayayya da mu ne a gaba yana raba yan uwantaka duk mutum mai yawan jayayya duk mutum mai yawan wato albari su su ne a gaba suke kan daidai to je ya tuhumi imaninsa Allah madaukakin sarki ya datar da mu wasu malamai na cewa man fa saka fiddini fa su? duk wanda ya nemi ya tsere maka al'amarin addini fita ka tsere masa kowa ya shi wa man fa saka fiddunya fa ilaha ala zahrihi duk wanda ya nemi tsere ma a duniya ba shi da duniyar to mu yan kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna mu masu tarbiyya ne mu masu tarbiyya ne kuma mu masu da'a ne amma baccin waɗannan abubuwa da aka dora mu akai kai dai ka ga yanda Allah halice ni kai ka ga yanda Allah halice ni ba kowa ne zan daƙuma mu rabu lafiya ni da shi wallahi to amma da yake muna da tarbiyya muna da da'a bayan da muka iya to yan uwa saboda lokaci ba zan iya sauka ba sai na mika sakon nasiha ta ga malam Idris dutsen shi malam Idris dutsen shi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka sani cewa fa فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك